Nagarta, nagarta, nagarta ikon Allah ce. Wa zai ki nagarta, ku ce ba zai zama mai riba ba. Abu mai da kalla wataren shi ke sa kwalla ido gwanin annuri ne daɗi yake ji in ya ɓilla ita kuwa in ta alkairi ce mai shi in ya zo sai an kalla abdu mai kyau da nagarta kallonsa ba zai damu ba daji ba a yi masa shinge mai kirki ba a yi masa kage ko shuka shi zai tuge mai kawa shi ne zai birge mai wayo ba a yi masa coge matuci shi ne ke kwange ikon allah ikon allah ne to kenan bai zama wasa ba Allah sarki ofa duniya kowa ka gani da ka can yaje na tuna garin ogera na a halifa na duba ko ina ban ga abinci na ba daga makaranta nake kuma a yin wace na dawo to to gaskiya kai kaga daban kake a gidan nan kuma ko mai gida yadda yanayin yadda yake kuke mu'amala ka da shi da bambanci da ta kowa wallahi ban yi girki ba to saboda me baka yi girki ba wannan tambaya taka ta biyu ba ta da amsa sabida ina ganin mutuncinka ina ganin ƙimarka nagarta komai ka gan shi a tsare yake kwatanta duk wanda ya gudu shi zai fake kwaɗayayye ya rage ɗaya duk inda shi yake koyo ake idanu shi ko gudun duka bako yake nagarta ita ko bata rushe tsarin tarbiyya ba nagarta bata kauce shafin haɗa kan Allah ka raba mu da horo da yunwa kai wallahi sai yau sai yau na gane cewa idan dai aka bar mutane da yunwa to wallahi duk munin harka in dai sun san za su samu abinci a cikinta to wallahi za su shiga da Allah ka duba fa yau ɗaya yunwa wuni ɗaya din na fita daga hayyacina na gaba ɗaya da kasan irin yakin duniya ce ta uku ta tunkaro ni to ni a haka yanzu ta yamma za a yi tantance ma halak da haram alƙur'an sai na ci na ƙoshi na yi nak sannan ma tsaya nazari in ga wannan wa dukiyar marayu na ci ko kuma a'a na wani za su ɗaure ni ne wallahi Allah alhamdulillah kaka ɗan halak nazari nake kan wayannan kayan sai ga su a hannunka ya aka ne babaru ai baka buƙatar tambaya ai ciwon mu iri ɗaya nunwa dan Allah dan annabi ba taimaka ne ma karɓar biredin lemun nan in yan dabaru kaga ni ma wallahi bashi na je na karɓo kafin baba ya dawo shi kenan ni ma ka je karɓo yan bashin da ya zo sai haɗa ya biya nawa da naka to kai ɗa ne kani ai ba lalle na koma su bani ba amma yanzu abin da za a shigo ciki sai mai maleji da wannan to to to to ciki ta za shiga Allah ta ka kafara ana ta kaiwa ta kaya sai ga shan mun ta shan gobe ba ka fahimta amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu lafiya alhamdulillah gaskiya ɗaya ce ƙarya kuma ƙarya ce dai kullum ni abin da nake gaya maka kenan yanzu inda nake aiki yadda aka yadda da ni aka aminta da ni da ban sa tsoron Allah a raina ba sai in sati duk abin da zan sata in tafi amma mu cewa akwai rana alkiyama Lu ta yaya za ka ajiye wa mutane ganye a kan dining table bayan mu ba zo maye ba ne ni na faɗa maka na ce da kai na je na ajiye ganye a matsayin abincin da za ku ci kaga da allah ni ba dogon bayanin nan na ce kaman ba ni kawai ba na abinci yunwa nake ji a matsayin ka na wanda kake dan boko da ka je ka ganye ko ta ma'aikatar gwamnati ko kuma wani kamfani mai gudanar da ayyuka da al'umma suke in suka sa ganye irin haka a guri ka san abin da suke nufi kai yanzu me dalilin naka da yin yajin aiki na farko ba kuɗi ka ma ƙari aka hana ka ba sannan kuma ba hana ka albashinka aka yi ba me dalilin yin naka yajin aiki. yanzu abin da nake so da kai tunda dai ba kai ka dauke ni aiki ba ko ba kuma ka kake ban kuɗi ba ko to babu lalle babu dole ba sai ka ji abin da ya faru ba ka wuce ka yi tafiyar ka je can ka ji da matsalar ka ta yunwa kai kai Allah ya haɗa mu da mutane masu matsala a gidan nan kowa da irin nashi matsalar wancan kai matsala kai kaga matsala tunda kai kake janyowa ko kai kake a cikin matsala ko ba abin da ya haɗa mu da wata matsala ba mu san ta ba ba mu san hanyar da mu bi ta ba wannan masifa ta duniya ɗayawa take shi wannan ya bugon waya je an ɗauke shi aiki ya cuci mutane a gida sun kore shi shi kuma wannan zai ci mutunci na yawwa harifa. alhamdulillah Harifa! Allah ya maka albarka kaji yadda ka ci da ni kai ma Allah ci da kai kaga magajin babansa har yaro da kowa ne da irin kai da an muta Allah saka da sai da riba kai ko mutum ba kuɗi aka hada shi ba amma ya tafi yajin aikin dafa mana abinci malam magana nake maka bakara ji na kawar kawar da kai to me kake so in maka ko ni ne na iya girkin haba duk da ba kai ka kin girkin ba amma an ka faɗo na ba ai zan ji daɗi to na ce wani abu sai ka ji daɗi dan Allah halifa ka taimaka mun ka dan bani wani abu wani abu kamar me fa ko ma menene in dai na ci ne ka bani zan ci ko kuma ka bani kuɗin na je na siyo Wala, halifa yunwa nake ji hajjiri nake ji ni ba da wani abinci da zan baka kuma ka san babu abin da nake sayarwa balle in samu kuɗin da zan baka kai aina ka siyo wannan abin da kake ci dan Allah da annabi halifa ka taimake ni ina cikin wani hali idan baka taimake ni yau ba babu ranar da zaka taimake ni wannan lemu da biredin da kake gani bashi na je na ciwo ni ma karɓo min bashin idan na samu sai na baka sai ka haɗa ka je ka basu kuɗin su to ka ƙara da cewa idan ina da abin da zan taimaka maka wannan biredin da lemun da kake gani ni ma bashi na je na karɓo kaga cin bashi fa larura ne ba son zuciya bane ba ni ma na je na karɓa ne domin in magance matsalata kai ma ka je karɓa ka magance matsalarka haka ka ce ko kuma kai ma haka ka to ni da kai kan wanda ya ƙara taimakon wani har abada Ni wannan zaburar da kai ma na zata jikina ne zai gaya mu. So ko ne. Nagarta bambar kalma sai ta kama aminta alkhairi ya fa mugunta. Ba ba ba kanta ba. Wai me yake faruwa ne? Me bai ma bai faru ba. Wallahi kawai gashi nake karba. Kana da kuɗi da Allah ka taimaka min. ko biredi da lemu in je in rage mata gudu kuɗi kuɗi wanda suka amsa sunan su kuɗi ko kuma dai kuɗi dan na dan karayawa kaga na karayawa yunwa nake bukata dan ni yanzu ban da yunwa ba abin da yake dawo mu wallahi ban da ka san kusan week ko tanke ban karba a wurin mai gida ba gaba ɗaya na yi burok ban da ko sisi to ba gara kai ba sati ma yake bai baka dubu goma ba mu ba tun da ya dawo ko fituka bai bamu ba kawai karɓa wuta miki ba mu da ko fituka ka mu nan gaba ɗaya mu tun da ya dawo kasan kusan tun safe wanke da ya ganta a jikina ina ta na rasa ta ya zan fara taba ta ka zo min da wannan problem yanzu dan Allah ko biyu ce ka bani sai in ce ko biredi da lemo ne wallahi yunwa nake ji a ba kina na biyu kuma mai biyu za ta ma mu je dai mu samu mu raba ta kowa ya dau dari biyar biyar kai aboki gida mu shiga ta gidan mu samu kaɗan rage ba za a rasa ɗan abinci ba kaɗan samu ka ci kaga ɗari biyar ɗin sai ta maka amfani ko ba haka ba. Kai! Nawa gere! gere! Wannan wani irin wulakanci ne a wajen cin abinci za ka je dukkan zuzzuba mana ganyayyaki kuma ka ƙi mana abinci. Baka san ma na zuba ganyen ba? to kai in ba tsabar baka san ciwon kanka ba ina ka taba ganin an yi yajin aiki da abinci wannan ai wulakanci ne ko da yake shikenan da mun tsintacciyar mage ba ta mage an ji an janyo mana kai an janyo mutumin da ba a san asalinsa ba kuma daga yau ba za ka sake zama a gidan nan ba balle ka mana irin wannan aikin bugagu sai ni ni na yi kai tattausa kalamanka kada ka je ka yi zagin da zagin zai zarce it koma inda ya fi karfinka to in an yi fa in an yi mai zai faru za ka gani za ka gani ai ni kai zan cewa za ka gani tunda kai ne a tsintacciyar mage dama duk inda kaji an ɗauko an ce wai na ogere ai <clears throat> kai ne ko billahi lazi ka tattara kayanka daga yau din nan talauci yunwa Allah kai mana tsari da shi akwai talauci a tare da yaran nan akwai yunwa mai karfi zai wuce a kai na amma da lawashi sai ya dara a kai na kai wani masifa Allah ka mana sauki Hey! Hey! Ya na ganka abinci a leda kamar abincin kare. A ina ka siyo? Na siyo ko na samu, ni ina na kuɗin siyan abinci. Wallahi gidan so abokina na je shi ma abincin nasa duk sun cinye tattaro min ragowar yara ka gan shi nan na samu ne yanzu zan je in rage mata gudu wallahi ni ma zaman nan da ka gana a nan yunwa nake ji ciki na ne yake ta murda ka san Olsat, ulcer chronic ce in irin ta yunkura mun duk sai in je wani iri mu je mu ci abincin nan haba yaya ka manta abincin yara ne fa yara ya za ci abinci a leda sai ka ce kare yaya kaga mallam da Allah dakata Nace ko abincin dabbobi ne ni zan ci ko dole ka min ra'ayina ne fa ni ko nake da ruwa so kake a na kwance uwa kwance kai baka ƙoshi ba nima baka bar na koshi ba haba dan kani na ai ta duniya da kake gani tabawa ce eh taba kiɗi ne taba karatu idan muka ci muka ɗan lallasa sai kaga kowa albarkar ta shafe shi a ayaya abincin da na ciki na ne ni kadai kowa fa nafsi nafsi yake yi to na san nafsi nafsi ko gorin abinci zaka min a'a ba gorin abinci zan maka ba yaya an ga Allah abincin da ni kadai na so na ci shi saboda daidai ciki na ne kai hakuri mu je mu samu mu ci hannu baka hannu ƙwarya mu je mu mai cin cani ka ayya sai dai kan mun wayo dai ko a a ni wannan kai a baɗan kani ta fi nagarta an cire zancen giza kenan ba dan mutuwa ba da kowa ina baka labari rayuwar nan sai an bi ta sadda sadda kai gaskiya wallahi ya ya wa kake fuska da Allah mana ko zai ma kake sai mun sada wannan kwanan da kai yanzu yanzu nan fa nake yaban ka a waje amma yanzu ka zo nan kana kwaye min zani a kasuwa wallahi tallahi da na sani wannan abincin wallahi da abinci ba tono min ma da yunwa ya sake yi muraran wallahi tono min da yunwa ya sake yi aini nake da ran sana tsawa da kai a cikin gidan nan da ne har ka ci abincin nawa wallahi ni ma ji nake kamar na shafa bayan faranti kwantar da hankalinka kwantar da hankalin shi kenan tun da abin ya zama haka daga nan babu inda zan tsaya sai wajen mai abincin da zan je ma in ci in yi nak eh tun da ka yin min na abincin ai dole kai ma yanzu ka je ka ci naka to wallahi tallahi da na san haka za ka mu kai in ka sa tsiya ma ko wallahi sai in dawo maka da abin da na ci to ai da ina da yadda zan yi ka amayo da abincin wallahi da ba zan bari ka ci ba wai ni za ka wutar ko saboda ga na je na sha ciki na di yara da ke nagarta sirri ce wani za ka wayar rashin mutunci to ni digirin tawa rice kawai ta sani in dai digiri ce ni tawa ba mai san tuwo ba ce ta ci shinkafa kanka ake yi kai kafa ka gafa na ci abincin ka ka dinga neman ka faɗa min bakan magana ladabtar da kai zan yi anan ni ba imani ba ne da ni eh, nagarta ah. da nagarta abin gani ta fi a koya jinka ɗaurawa tilan sai an masa gayya daɗi nasarar kiwo riba makiyaya dukkan almajiri ya naga kuma kana kuka ka yi haƙuri ka daina kuka bawan Allah kuka baya maganin damuwa Alhaji na san kuka baya maganin damuwa amma amma amma shi yake yi na bani na nake yin shi ba darasi kawai za ka yi ƙoƙarin ɗauka game da lamarin nan domin duk abin da ya samu mutum a rayuwarsa ɗayan biyu ne babu na uku ko dai ya zama shi ya gayyato wa kansa abin ko kuma ya zama Allah ne ya ɗora mishi a cikin kowanne akwai iznar da mutum zai ɗauka idan shi ne ya gayyato wa kansa sai ya kiyaye gaba kuma idan allah ne ya jarrabe shi to ya zama wajibi gare shi ya yi haƙuri domin ya ci jarrabawar domin a ƙarshe zai ɗaga darajarsa amma na biyun kuma in ya gaza cin jarrabawar sai ya yi bi babu kai na ogere ka kalli ƙwayan idan mu ga gaske za mu ga maka wallahi baka saka fita ba ya za a yi kashe mu za kai da safe ka mu da yunwa da rana ka mu da yunwa sannan kuma yanzu yamma ta yamma ta yi za ka fita kashe mu za kai zaman ka muke yi eh ikon Allah ba inda za ka je wallahi baka fita ba ba za ka fita ka bar gidan nan ba yau na ga mulkin mallaka ya zan fita uzuri na ku hana ni ku riƙe ni ta jama'a kamar wanda ne sata ko ba wane ne aka siyo ni a gidan nan ai sai haka daban ne ni ba bawa bane kaga mu ba ko injina ka dauke mu sai ka zuba mana mai ballantana mu ba karafa ba wai ku ku tsaya da Allah ina da tambaya to muna ji nauyin ci da ku a kaina yake ko a kanwa a kai kai ka isa ka ci da mu kai daga kasa ciyar da kanka ma kaga malam cikin gida zaka shiga kai aikin da aka dauke ka ni kake gaya kai asuwa kare da gudu ni dan adam ka haɗa da kare subhanallah ya gaya maka to da kai jikin za a gaya maka yangu yangu kake kowa umarni kake bani tun da kai ka ɗauke ni aiki ko kuwa ba mu muka ɗauko ka aiki ba amma saboda mu aka ɗauko ka ake biyan ka dalla malam ka ga mun rike kake ka wani zabura to bari mu sake ka ka fita ka tafi ka da mu da kai a ga wanda tashi za ta samu matsala ni kai kamun ma ka fita bari in riga ka fita daga gidan to gaskiya wannan wulakancin ne yawa gaskiya ne a zo dan Allah dan annabi ka shiga cikin gida ka dafa mana abincin nan wallahi ko da rana ma taba muka yi ba koshi muka yi ba ka san yadda dare yake da tsayi wallahi za mu iya mutuwa kai sabuwan bari ka ji wannan bita na ta tana kake labawa shi kake labawa to bai isa ba baka isa ba wallahi yanzu ka zo da zance sabuwan kake ko yangu Safwan. Gaskiya ni da kai ba zan yaudare ka ba yau ba damar dafa abinci a gidan nan. Ka yi haƙuri kawai. To baka isa ba. Na ce baka isa ba. Me ka kwada min? Hannu ne. Hannu ne. Hannu na ne. Dai na bugan kashi. Hannu ne. Wayyo Allah. Hannu ne ba kashi ba. Hannu na ne. Nagarta ta fi nagarta an cire zancen giza kenan. Yake faruwa. Ba dan. Sanda zuwa. Yaya. Sanda zuwa. Na ce me ya faru? wannan wannan bawan Allah ba shi da mutunci wannan na ogeren ba shi da kirki yaya bai abinci da rana ba kuma ya yafi muna tare ba saboda yunwan da nake ji na taho ko sallama maka ba na taho a ƙasa amma yanzu ka zo fita da yau bai abincin dare ba dakata dakata duk abin da ya faru da sani na ne eh kuma ni na bashi izinin kada yayi to ina mamman yake yanzu na ya fita ya fita zuwa ina kawai fita yayi ku je ku nemo shi duk inda ya je ku nemo shi in ba haka ba yadda kuka zauna da ranan nan har dare haka za ku kai yaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda babban yaya yake da yawo Allah ya taimake ka Allah biya ma bukata mai gida amin wannan addu'a ka masa amin nagarta da nagarta abin gani ta fi a koya jinka daurawa tilan sai ita duniya haka take idan daɗi yawa mutum yawa sai ya ce Allah kashe ni in huta ka samu mutumin da zai maka aiki ka rabu da ibaran nan amma ka zo kana kukan daɗi ai ko ina so ko ba na so yanzu ne zan fara domin da ni na zaɓi na yi bara yanzu kuma bara ce ta zaɓi na yi ta ban gane yanzu bara ce ta zaɓi ka yi ta ba bayan gwaje-gwajen da likita ya yi da jinkirin aiki da aka yi ba a mini ba yanzu likita ya tabbatar mana da cewa jijiyoyin ido na sun samu matsala ba zan taɓa gani ba kash na jajanta maka amma gaskiya ba sosai ba domin kai ne ka jawa kanka babu ko sisinka aka jawo ka za a yi ma aikin idan nan amma ka ƙi ka dinga guduwa kaga kenan kai da kanka ka yarda ka makance wallahi a ƙasar nan tun da ba ka da jari yanzu kuka yi ido hudu da bara ni ba gaskiya wannan hatsin da nake sha ni ta ishe ni ba ita na zo sha kawai ka wani naira dubu ɗaya in je in yi makari shi kaɗai ne bukata ta. Mamma, ya kamata ka haƙura da cakiwa haka wallahi. Abin da aka ‘ya'yan ya isa haka. Kaga, sai dai kawai ka ce min ka daina siyarwa amma wallahi ban yarda ka daina sha ba. Sai na ƙirga daga nan zuwa shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara shekara goma cim cim tukuna zan gane cewa ka da siyarwa ka dawo cikin mutanen kirki amma dai ya shirbanka da ka gana sha ko ka ganna a cake kaga saboda kana aikin kato da gorare ba ka so ka sha idan mutane saboda ka su ga kai wanda shi ne kawai abinka kaga za ka ware kudin nan ko kuma kaka kawai ka bani shi ne kawai abin da nake bukata tsakanina da kai amma kafin na baka shi wannan takalmin da ka ɗauko ba ka ajiye shi mana wannan takalmin wannan takalmin guduwa yake so yi wai sai ya koma inda aka siyo shi shi ne na mai wannan kamun kaza kuku na ce ba zai je ko ina ba saboda na saba da shi ba zai koma inda ya fito ba da yanzu tafiyar ma da zai yanzu daga nan sai ya koma togo a ci aka karɓar shi wani zai wayo shi za ka gada mai kawo ka Allah sauki gashi Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga fara fara wanda muke ji da ita a ƙasar nan ita kaɗai kika rage mana godiya rage godiya rage Allah ya ƙara wa wallahi ni na san wannan zaman na awana ne nagarta aminta alkhairi ya fa mugunta Abin rabo rababbe ne, wani tsuntsu daga sama ga kashe. Me ya faru ka hango shi kai? Hango shi kai kome? Mintinka biyar kenan da tafiya. Mai gida ya fito ya ba mu kuɗi ne da nasa. kaga a kuɗin nan sai da muka ci abinci mai redi lafiya da nama da lemon kwalba <laughs> kai ko baka nan wada yanzu rubonmu da kai da minti biyar ba aka zo aka sauke maka kabakin arziki amma wada yanzu ka kasa fita ka kira wani saboda kana bakin ciki in shabi ruwan demokradiya kana bakin ciki da abin da samu wada ba haru ina na san ka je balle in je eh, duriya neman ka amma yanzu waje ka fita waje ka kwalla min kira ka kwalla kira ka kwalla kira sai in kasa ji bebe ne ni a bebe ne ni ina tare da ka kana kana kana yin mugunta shikenan shikenan mahakurci modaci ne a gidan uban wa ai nan ba ai nan ba magana hakuri bace magana bakin ciki ake yi a gidan mahadi nan magana bakin ciki ake yi mahakurci ci ne a gidan mahadi na ma na ma fasa zuwa neman shi wallahi tafiya zan yi Allah tafiya zan yi ai dama wada ina ta karin bakin ciki ko na yi dana maganar mata da suke cewa da su haifi gwamna gara su haifi matan gwamna na ga bambanci saboda kai karin su ce shi ne ce ka cikin kira wani ko kenan shi kenan ka hada da aikin da ka yi kaya a gidan shikenan Khalifa tun da na dawo ban ga Ayuba ba. Ina ya shiga ne gashi kuma yamma ta yi. Ni ma dai tun da na yi sallah azhar na shigo kuma ban tadda shi ba. gashi kuma yanzu bai dawo kai ma baka gan shi ba to ina ya shiga tun daga makarantar duk kudin da na baka ka kashe a kasuwa baka zo ka mun bayani ka ban takarda ba sannan baka bai wa khalifa takarda ba kuma baka ce mana komai ba takardar da aka bani tana nan ita ma ta siye da aka bani ga tana ba ni in gani ko da yake dakata ba takaddun ne ma suka zama important in karba ba kai ne ya kamata kai mun bayanin ta yaya aka yi abincin wata guda ya dawo na kwana goma sha bakwai duka na kaso kuɗin da ka bani me yasa kuɗaɗen da na baka ka siyo kayan abincin ba su kai wanda na siyo watan da ya wuce ba kuma gashi har yanzu akwai sauran abincin hauhawar farashi ne to ba ni takardu kwatanta da shi kenan ku je zan neme ku zuwa anjima nagarta nagarta nagarta ikon Allah ce wa zai ki nagarta ku ce ba zai zama mai riba ba